'yan mangar nan da ake kira kato da gora wato civilian jtf da ke taimakawa sojoji wajen dakila ayyukan yan kungiyar ta jama'atu a halin suna lidda wata wajja da ake lakabi da boko haram tare da tallafin sojoji sun cafke wasu da ake zargin yan boko haram ne fiye da goma karamar hukumar micika da ke arewacin jihar adamawa su da yan goran kan taimakawa sojoji ne ta hanyar farauto yan miniga tare da mika su ga hukumomin tsaro kuma wannan namijin aiki da suke a cikin tsananin kasada yasa yanzu yan bindiga suka fara auna su a hare-haren da suke kaiwa wani mazaunin garin michigan ya bayyana muran amurka cewa 'yan mangan sa kan a wani samamai da suka kai a garin sun sami nasarar cafke wasu da ake zargin 'yan bindiga ne da suka ketaro daga jihar borno eh wato abin da ya faru wai ya mutanen nan ne wai masu gora din nan to shi ne suka shigo gari jiya in fact daga maiduguri suka zo cewa sun zo akwai wasu mutanen boko haram da suka gudu daga eh, dama shi ne suka bi su suka zo na sun ji suna bincika to sun zo sun mikin arrest wajen mutum goma sha bakwai ne oso haka ce to amma eh, in sun sakin mutum ya yi kama musu bayan da suka sani sai su ba shi alƙur'ani ya rantse in ya rantse ya ciki sai su bar shi haka da suka yi mutane about two or three to eh, akwai wanda suka buge shi da suka discovery ya ciki sai suka sake shi sun ba shi kuɗi aka ce je treating kansa to akwai wanda kuma da suka fahimce shi sosai shi sun gane shi dama yana ciki suka yanka kullum sama suka ba su ya ci ya haɗe wallahi. Hakanan kamar yadda majiyoyin soja suka tabbatar shi daga cikin 'yan bindigan da aka kama mato ne aka wuce da su zuwa Maiduguri yayin da biyar kuma aka zace da su zuwa bataliyan soja na musamman da ke aikin tabbatar da tsaro a yankin Mobi da kewaye wannan da yana zuwa ne a kasa da kwanaki biyu da wasu 'yan bindiga suka kai hari a wani ofishin 'yan sanda da ke lala karamar hukumar gombe da su kashe wasu 'yan sanda biyu tare da kona ofishin 'yan sandan lamarin da ya sa yanzu aka baza 'yan sanda a yankin tare da neman haɗin kan jama'a jihar dsp muhammad ibrahim shine kakakken rundunar 'yan sandan jihar adamawan. jami'an tsaron mu sun zama cikin daji suna neman waɗannan mutane domin da ka kasan wurin dole nisa da daji na borno sai yanzu dai ba mu samu labari daga jami'an tsaron mu ba amma cikin ikon muna roƙon allah allah ba su kama da suka wannan aika aika kiran da nake wa al'umma kada dai a gajiya wurin taimaka mana da bayanan sirri a san tantancewa aikin tsaro aiki ne na kowa da kowa ba aiki ne na jami'an tsaro kawai ba kada su gajiya su taimaka mana domin a samu a gudu tare a tsira tare ana tunanin yan miniga da dama ne dai suka su dado suka shigo wasu yankuna da ke makwabtaka da jihar borno a sakamakon farmakin da sojoji suke kai musu bayan da shugaba jonathan ya aina dokar ta ɓaci kuma a ƙara tura dakarun sojin yankin arewacin jihar domin su tarwatsa masu tada kayar bayan kuma su kwato yankunan da ke karkashin su ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya